Jama'a masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum mu da barkanmu da warhaka mu da sake saurara da kowa daidai don lokaci a cikin labaran mu na sashen Hausa da za mu soma da ajandar shugaban kasa inda a wannan rana ta talata ne shugaban kasa shugaban majalisar keton kasa Senate Space General Brigadier Abdulrahman Chani ya jagoranci zama na shawarar majalisar toki da ta gudana a fadar shugaban kasa yayin wannan zaman muhimman kudurka ne aka zartar tare da sauraron wato sanarwoyi daban-daban daga bakin ministocin da suka halarci wannan zaman za mu zo muku da fassarar wannan zaman na wannan rana a cikin shirinmu na gobe da yarda allah a ranar jiya take sha uku ga watan mayu ranar da aka warewa mata na wannan kasa ta mutu nijar ranar da ta samo asali tun a shekara ta alif da 1991 matan na gudanar da shagulgula ne a kowace ranar sha uku da zumuwar gwagwarmaya na neman 'yancin kansu da kuma bayyana irin gudunmuwar da suke kawowa kan ci gaban wannan kasa ta mutu nijar kamar ko ina a cikin jihohi takwas na wannan kasa ta mutu Nijar abokan aikin mu na jihar Difa musamman ma Abdulrahman Bukari ya haɗa muna da rahoto na musamman akan yadda mata ke gudanar da wato sana'ar aikin hannu domin dogaro da kai ga wannan rahoto na musamman. a game da duka irin matsalolin da ke kalubalantar su matan jihar difa na ci gaba da nuna hali na juriya domin kare kimar su da mutuncin su wannan kuma ta ga hanyar tafiyar da kananan sana'o'i daban-daban kama daga kasuwanci zuwa ga kananan saide-saide da kan mai muna sarar wannan kihin soyayye a wajen sauran mata da ke kawowa daga ƙauye sai kuma mu mu saida a wannan kasuwan takar ai ribar da muke samu da ita ce muke samu mu ce fane domin rike iyalanmu turan awde law law hundin kawai shi na zan shanan da buni da ba buni da man karai kurbula man ca man shi ma shanan da yake shanan na arewa tun lokacin da muka sa kafa a difa sana'a mu ita ce dai kasuwancin kihi sana'a wanda dama muka gada da ita kuma a yau ma muke biyan bukatunmu. Wannan kokarin da ya da kuzari da suke ci gaba da nunawa idon duniya ya ɗaukaka sunan matan jihar Difa tare da samun jaddadawa ta musamman daga wajen sauran mata 'yan uwansu albarkacin wannan rana ta sha uku ga watan Mayu rana ta musamman da aka sadaukar zuwa ga matan niger. shi da shekara goma muna cikin yaki, yakin da aka tilasa mu ba da muna so ba. to an kace gurin da akwai yaki wa yake shan bone da mata da yara suke shan bone amma duk da wannan macen jihar difa tana nan inda take wasu mazan su sun rasu wasu mazan sun gudu amma uwa ko kowane irin bone take ciki bata isa ba ta gudu ta bar diyanta sai da mutuwa ne su mutu tare don shi ne muke gani a cikin wajen fannin matan jihar difa sai dai a jinjina musu a gode musu sun rike darajansu sun rike darajan kasansu sun rike darajan jihansu sun rike darajan iyansu allah ya musu albarka muna jinjina musu sosai kuma muna roƙon ubangiji shine mai kowa mai komi ya sabkan muna da rahama cikin wannan matan nan ya kama musu kullum wasu sun rasa duk abin da gare su wani ya rasa miji wani ya rasa yaya wani ya rasa uwaye wani ya rasa ma fami ke shi kwatakwat amma duk da haka nan suna kokarin su ga sun zartar da rayuwarsu sun kyatata rayuwarsu a ɗan abin da gare su wanda ya sauƙaƙa baske cikin tashin hankalin nan abin su na hannu ma babu abin da bai bace wani ma ba abin da ya taho da shi amma duk da haka nan alhamdulillahi suna kokarin su suna ba da nasu kuzari don su gani sun rufa ma kansu asiri da kansu a bisa hakanan ne a dalilin wannan sallah mu ta mata muke kira da babban murya ga masu hannu da shuni da gwamnatin mu a duba a duba da idan rahama wannan zaman mata jihar difa paske mine ne jihar difa security abu ne wanda ya zo ya shahe ta a ɗungure girga kowane gehe duk da haka nan bai karya mata karhin gwiwa ba tana ba da ƙoƙarinta ga dan abin da gare ta don ta ga ta tahiyar da rayuwanta don ta ga ta kyautata rayuwanta musamman ma da na yara paske mace duk inda take bayan da za ta yi ta bar yaranta duk abin da ake ciki in mi za ta yi sai ta san yadda ta ɗauki ta hudda yaranta cikin matsala ta ciyar da su ta tahiyar da su ta ba su horo don ka bremen wannan mata ana jinjina musu ina kara jinjina musu kuma albarkacin wannan sallah ta mata ina ma mata ƙasar nijar gaba ɗaya barka da sallah allah ya maimaita mana allah ya sa kuma Eh, a cimma dukan da aka sa gaba da maudu'in da aka sa gaba a game da wannan sallah Allah ya sa a ga an ci gurin nan duk da irin matsalolin da suke fuskanta har kullum wannan mata dai na hamdallah a ganin irin kokarin da magabatan sayanspe ke ci gaba da aiwatawa domin kyautata zaman su na yau da gobe da kuma shimfiɗa kwanciyar hankali mai ɗaurewa a nan cikin jihar difa kamar dai yadda masu iya magana kan cewa rana ba ta karya inda idan ba ku manta ba shahararren kamfanin aikin hajji da umra na wannan kasa ta ta nishar wato babu makka kan alkawarin da yawa ta aikin hajjin sa na wannan shekara ta 2024 cewa idan allah mai kwami komi ya so yarda ranar yau in nan 14 ga watan mayu shekara ta 2024 zai soma jigilar su domin zuwa da su kasa mai tsarki don sauke farali a yau in nan mahajjata kusan 78 ne suka shiga shiga a cikin jirgin yawo wanda ba idonsu su ma kafatanin maniyata aikin hajjin wannan shekara na kamfanin babu makka dukkaninsu za su je ne a cikin jirgin wato yawo kan haka ne kana aikin mu suka je a nan hilin sauka da tashin jirage na jore hamani da suka yi bankwana da su kuma wato sun samu rakiya ta bankwana daga shugaban hukumar jin daɗin mahajjata na wannan kasa ta mu ta nijar wato koho ali ben Salah wato Mahmud wanda ya je domin musu rakiyar bankwana kuma a jawabinsa ya gode ma Allah madaukakin sarki akan wannan kokari da kamfanin aiki haji da umra na babu maka yayi na cika ma wato maneta aikin hajin sa alkawari yayin da ya fata Allah ubangiji ya kai su lahiya kuma su yi haji mabrur inda daya daga cikin abokanin rakiyar sa ma Bukari ya yi wa manema labarai karin bayani kan wato kalaman da shugaban koho yayi gaban manema labarai. jama'a wannan tawaga na komisar ohaji ne ya zo ya muku barka da tahiya ya muku bankwana yana muku fata a aikin haji lahiya a dawo gida lahiya kuma yana kira gare ku ku yi addu'a ga ƙasa ga magabata da al'umma duka eh, kun san aikin haji musamman ma a ƙasashenmu tahiyan shi wuya gare shi kenan shi yasa dalilin da ake kira gare ku abin da ya kai ku wannan a mai da hankali bisa shi kenan shine a kama aikin haji da gaskiya ai komi bisa kan ka'ida sallah guda a madina yana kama da sallah dubu a nan gida sallah guda a masallacin haram na makka yana hiye da sallah dubu ɗari kenan wannan abun ba abun wasa ba ne a kama sosai abin da aka je yi a yi shi ciki ɗaya don saboda a samu alherin da ke cikin shi gaba ɗaya. To ko dai shi ma daga nashi waje daraktan kamfanin aikin hajji da umra Suleiman Addo Ijiku wurin da suka ɗauka ma wato maniyata aikin hajjin su na wannan shekara ya yi tsokaci gaban manema labarai. gaskiya ka dangance da eh, alhazan na ba maka bana insha Allah muna da alhazai dubu da sittin da uku duka za su tashi cikin volorogile kuma dama abu na harko da an gani mutum eh, dubu alhafeleran dubu da sittin da uku kuma duka an yi Allah ashirin yau goma sha hudu ga watan biyar 2024 shine wannan tashi na harko akwai tashi na biyu sha bakwai ga wata eh, eh, na biyar 2024 akwai sha takwas sahe da marece akwai ethiopia akwai turkish airlines akwai sha tara ga wata akwai ashirin da ɗaya ga wata akwai har zuwa dai eh, tara ga watan shida in allah ya yarda duka za su tashi kuma mun tanadar musu deja daga nan mun ba su karatu sosai insha allah kowa ya san mi zai kai shi eh, mi ke jiran shi can kuma mun haɗa su suna da rakiyar maluma ƙwararri maza da mata an kadarar ƙwararri maza da mata Eh, kuma can mun musu wa masabukin ne masu kyau an shirya musu karori komi da yake nace muke an kare musu zai mu da fatan mu da Allah ya sa su ta lahiya kuma su dawo lahiya su yi mu kasan mu da shugabannin mu addu'a eh, Allah ya kare kasan daga makiya to madalla masu kalamar sauraron mu abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau innan talata sai kuma gobe da yardan mai duka abokan aiki mu za zo dauke da su labarai kula amma a hali yanzu a madadin alhaji abakar bizo da tsaro wannan shirin hajara ta hada hotunan ni da na gabatar abdulrahman malam sidi bala da bagi nake fata allah mai kwami komi ya sake salamu da alherin sa daga nan tele sahel assalamu alaikum